farkon suratul mu'minun suratul mu'minun tana kunshe da aya 118 ko 119 kamar yadda malaman kididdigar ayoyi suka yi sabani dangane da adadin ayoyinta kuma sura ce wadda take makkiya yana daga cikin sakon da za ta isar wato siffofin mummunai da bayar da bayani game da kissoshin waɗansu daga cikin annabawa da kuma waɗansu al'amurra da suka shafi tashin kiyama kamar yadda za mu gani mai Allah ce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 الزكاة فاعلون حديث يا تبتا أتكين واتو na التفسير nasa'i an karɓo daga wato ainihin Aisha Allah shi kare yadda a gare ta ta ce an tambaye ta kaifa kana kuluku rasulillahi sallallahu alaihi wasallam menene ɗabi'u ko halayen manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalat da aka tambaye Aisha sai ta ce kana kuluka rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam alquran tace dabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallama sune alqur'ani mai girma ma'ana duk abin da kaga qur'ani ya ce ayi annabi ya riga kowa yi abin da kaga qur'ani ya ce a bari tabbas annabi sallallahu alaihi wa sallama ya riga kowa bari fa qara'at qad aflaha almu'minuna sai ta karanta farkon wannan sura tun daga qad aflaha almu'minun hatta tahat wallazina hum ala salatihim yuhafizuna hatta je karshen inda aka ce wallazina hum ala salatihim ala salawatihim yuhafizun qalat sai ta ce haka za kana khuluqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta ce haka halaye ko ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kasance wato ma'ana waɗannan ayoyi guda goma ko har zuwa sha ɗayan farko suna bayani ne dangane da siffofin mummunai abinda duk za a ambata a ciki sai kai kokarin in ka samu kanka a ciki gaba daya sai kai wa Allah godiya ka roki Allah as-sabat ala zalika tabbatuwa kan haka in ka ga inda ka kasawarka to sai kai yunkurin ka samu kanka ka kurda kai ma ka shiga ciki dan karshe bayan an ambace su za a ce wato ulaika humul warisun allazina yarsuna al hum fiha khalidun Allah ce kad aflaha al-mu'minun ba'da bismillahir rahmanir rahim kad aflaha al-mu'minun hakika mummune sun rabauta hakika mummune sun samu tsira a gobe kiyama su wane ne mummune allazina hum fi salatihim khashi'un su ne waɗanda a cikin sallar su suke yin khushu'i ma'ana suke kaskantar da kai ga Allah ainihin al-khushu' waɗansu malamai suka ce aiki ne na zuciya waɗansu malamai suka ce aiki ne na gabbai idan an ce al-khushu' a ma'anar aikin zuciya sai zanto shine tara hankali a cikin sallah tun daga lokacin da ka fara sallah har ka je karshe ya zanto hankalinka na ce idan an ce alkhushu' shine aikin gabbai sai zanto shine kowace gaba ka tabbatar ta tsaya a inda annabi ya ce ta tsaya lokacin da kake cikin sallah idan annabi na tsaye farko ya fuskanci alkibla yana fuskantar alkibla ne da dukkan jikinsa kafafuwansa na dama da na hagu yakan miƙar da su ta yadda yatsun masu kalla alƙibla baya karkatar da kafa ta koma ɗaya haka ko wannan ta koma ɗaya haka annabi na miƙar da su ne ta yadda yatsun maza su kalla alƙibla baya ga haka baya ɗaga idansa ya kalli dama ko ya kalli hagu ko ya kalli sama yana ɗora idansa ne daidai inda zai ɗora goshinsa in ya zo sujuda sallallahu alaihi wasallam ta yadda ba zai kallo na waje ba sai nan gurin hannun dama ya ɗora shi akan na hagu a kan kirjinsa abinda ake kira alwada'u ko alqabdu alwada'u ɗora tafin dama a bayan hannun hagu ka ɗora akan haka shine alwada'u kenan alqabdu kuma hannun dama ka riƙe wuyan hannun hagu da shi ka ɗora akan kirji lalle ɗaya daga cikin waɗannan ne annabi ya ce a yi to daga lokacin nan kaga kowace gaba ta tsaya inda take kenan ka fuskanci alkibla zuciyarka kuma na halarto menene aikin farko aikin farko dama bayan niyya shine takbiratul ihram takabiratul ihram na zuwa sai kuma kai mai du'aul istiftahi ka kammala du'aul istiftahi addu'ar bude sallah sai kuma kai isti'aza ka kammala isti'aza sai kai basmala daga basmala sannan sai ka shiga karatun sura da du'aul istiftahi da isti'aza da basmala duk annabi na yin su ne a sirrance baya bayyana su sallallahu alaihi wasallam ka karanta fatiha kana mai halarto abin da kake faɗa dan ubangiji ta'ala ya faɗa cikin hadisul qudusi yace na raba sallah gida biyu tsakanina da bawana idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ubangiji ta'ala ce hamadani abdi bawana ya yabe ni idan ya ce arrahmanir rahim sai Allah ce asna alayya abdi idan bawa ya ce malik yawmiddin sai Allah ce majjadani abdi idan bawa ya karanta na abudu wa iyyaka sa'in sai ubangiji ta ce haza baini wa baina abdi idan yace ihdinas siratal mustaqim har zuwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai ubangiji ta ha' ula ila abdi wa li abdi ma sa'ala to ana so lokacin da kake karanta fatiha hankalinka na halarto wannan ma'anar da wannan tattauna da kake da ubangiji idan ka ce kaza ya ce kaza kaga zuciyarka kenan dole za ta nufi cikin sallah mai irin wannan a cikin sallah shine mai kushuyi masu irin wannan kuma sune za su rabauta kad aflahal mu'minun haqiqa mummune sun rabauta allazina hum fi salatihim khashi'un wanda suke khushu'i a cikin sallah idan an ce sallah ta dauki kowace sallah sallan farilla sallan nafila duk tana ciki kuskure ne kai sallan farilla a natsi idan ka zo nafila ka fita a guje dan da nan ka bubbuga ka tashi to idan an samu tangarda a farillan ba nafila za a dauko ta suka ta ba to gurguwa za ta tayar da gurguwa yar wata ne ai ba zai yiwu ba da haka idan aka taro guragun salloli babu yanda za a yi su dora targade ko karaya na sallolinka da ka samu tangarda na farilla da haka ana bukatan ka natsu a cikin nafila irin yadda kake natsuwa wato a cikin sallan farilla ubangiji ta ala ce wallazina hum anil lagwi mu'ridun su mummunai su ne waɗanda anil lagawi dangane da lagawu mu'riduna suna kawar da kai al waɗansu malamai suka ce shine dukkan zancen da ya kunshi shirka ko bid'a waɗansu suka ce dukkan zancen da ya kunshi ma'asiya sabo kamar batsa ko ashariya da sauransu waɗansu suka ce a'a dukkan zancen da babu fa'ida ta duniya ko ta lahira a ciki ya zama lagau ibn kasir ya ce dukkan waɗannan ma'anoni ana nufin su da lagau abin da ake nufi da lagau ya sashiyar magana asalin daga daga kalmar allaga ne lafazin allaga shine sautin tsuntsu duk abin da aka sake shi ba don cimma wata manufa ba shine dukkan kalima ko furci ko jumla da ta fito daga bakinka ba don samun wata riba ta duniya ko ta lahira ba ya zama me ya zama lagau to mu ne na nisan lagau inda ake a shari'a baya zama a wajen inda ake bid'a baya zama inda ake shirka baya zama ludo karta dara duk baya zama a wajen inda ake yi da mutane baya zama Mummune ne mummune ko Allah ce wallazina hum anil lagawi muridun wa idza marru bil lagawi marru kirama wa idza sami'u lagawa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtagil jahili ka'idar mumune baya tsawa inda ake lagawu. hira fa in ba zikiri bane ba wani tunatar da mutane lahira bane ba kuma wata riba ce ta duniya ba hirar wofi in yi ja na yi ba ya zama a wajen ka'idar mummuni kenan baya yadda yawun bakinsa ya fita a banza ba tare da ribar duniya ko ta lahira ba dan Allah ka duba irin zaman hira zaman dara zaman ludo zaman karta wasan sunoka da samari ke yi ai karshen lagau na wannan ya sashen zancen da babu riba ko alama ta duniya ko ta lahira duk mummuni baya yin wannan wallazina hum anil lagwi muridun dan saboda me ba sai da lafiya kake iya furcin baka ba to lafiya din nan akwai ni'imar da tafi lafiya bayan ni'imar musulunci da ni'imar ilimi ai ba wata ni'ima da ta wuce ni'imar lafiya ubangiji ta la baka lafiya sai kake sarrafa ta abin da zai amfane ka ka zauna kana zaman kashe wando to duk mummune suna nisanta irin wannan shine ma'anan wallazina hum anil lagwi mu'riduna wallazina hum lizzakati fa'ilun kuma su mummune su ne waɗanda lizzakati dangane da zakka fa'iluna suna aiwatar da ita ba sa sakaci da zakka to anan malamai sun yi maganganu guda biyu me ake nufi da zakka waɗansu suka ce zakatul amwal zakkar dukiya ake nufi mummune su ne waɗanda suke fitar da zakkar dukiyarsu sawa'un dukiya ce ta kuɗi sawa'un dukiya ce ta kayan noma sawa'un dukiya ce ta dabbobi duk abin da ake fitar masa da zakka a shari'ance ba sa sakaci suna fitarwa da zaran lokacin yayi babu wasa a kai shekara ta yi ba sa jinkirtawa lalle za su baiwa talakawa hakkin kuma in suka tashi bayarwa ba sa yin gutsun gutsun a suna bayarwa ne da kauri gwargwadon yadda duk wanda aka ba da kauri shi ma shekara mai zuwa ba sai an sake sa ba shine hikimar zakka ba zakka za zuwa raba naira ɗari biyar biyar ɗari bakwai bakwai dubu ɗaya ka ba talaka dubu ɗaya me za ta yi masa ko dubu biyar ka ba mutum me za ta yi masa zakka me za ta yi masa kuma yanzu dan Allah akwai wanda za a ba dubu biyar yana da mace ɗaya da yaya uku a dawo a dawo sati mai zuwa zuwa samu wannan dubu biyar ya me za ka yi masa ai baka wadatar da shi ba ita kuma zakka so ake yi ka toshe bukatar wanda za ka baiwa da haka sai ka mulmulo da yawa naira dubu ɗari naira dubu ɗari biyu dubu ɗari biyar ka ba wannan in za ka bayar ka duba mutum mai himma wanda idan aka bashi zai iya sarrafawa ka je kasuwa ka duba kananan yan kasuwa masu karamin jarin da bai sa kara ya karya ba ga hikimar kasuwanci da dabarar kasuwanci ya san yadda za a juya amma ba da abin juyawa ga bikin zuwa babu zani to ba sai ka bashi sanan da zai je bikin ba to kaga sai ka dan turo abu mai yawa na rabin miliyan ka bashi mai yawa sai ya sarrafa ta shekara mai zuwa yana cikin masu bayarwa amma ka ba mutum dubu biyar ka bayar da dubu biyu ka bayar da dubu biyar da ɗari biyar ai kai ma ka san wannan ba kai gaskiya ba an gane ko to mummune su ne masu bayar da zakka kuma da zaran watan zakka ya yi ita zakka dama ka'ida in kuɗi ne sai sun shekara daga lokacin da ka mallaki abin da ya kai nisabi muƙaddara ka mallake shi cikin watan sha'aban ko wannan amount din bai yi kasa da haka ba har shekara ta dawo sha'aban ya kama to lokacin zaka ba da zakka sha'aban ya kama sai ka ki fitar da zakka kace bari in bari sai ramadan dai in samu falalar ramadan baka da ƙarin lada zunubi kake da shi kan jinkirin da kai ba bambanci tsakanin zakar ramadan da zakka ta wajen ramadan su kowace sunan ta zakka kaga waɗansu masu arziki suna yin kuskure ko lokacin fitar da zakar ya wai sai yayi saiti an je ramadan sunan ta dai zakka kuma sunan ka kai jinkirin ba da zakka yanzu ka bayar cikin sha'ban ɗinka ko rajab ɗinka lokacin da yake shine lissafin ka na daidai shi yafi dacewa sama da ka tsaya kai jinkiri an gane wannan da kyau kuma kullum za ka yi zakka ka yi lissafi da watanni na kalandar musulunci al-muharram rajab safar sha'aban rajab waye wannan za ka ɗauka kai amfani da su amma kar ka ɗauko january february march idan kana lissafi da wannan saboda su watan su wani ya 28 wani ya 29 wani ya ɗaya wani ya 30 to idan aka yi shekara kaza kana yi sai ka samu cewa wani lokaci kana fitar da zakka lokacin ta bai ba ko kuma bayan lokacin ta ya riga ya wuce an gane ko akwai wani lissafi da aka yi wato wani dan uwa yana da shekaru 63 a duniya kaninsa shi kuma shekarunsa 60 dan shekara uku ne bambanci tsakaninsu da aka yi lissafin shekarun kaninsa ta fuskar kalandar turawa sai aka ga sun zama shekara ɗaya shi da uku saboda bambancin da ake samu na shigar waɗannan kwanakin da haka da watanka da musulunci ya baka da shi zaka yi lissafin zakka dukkan ibadat gaba ɗaya za ka yi amfani ne da wata na kalandar musulunci ba na kalandar wanda ba musulmai ba dan an sanya wannan kwanakin watan ne dan wannan yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnas nas wal hajj mawaqitu lin-nas fi ibadatihim wa uqudihim wa ta'amulatihim wal hajj wannan watanni su ne aka saka lissafin ibadoji da shi gaba daya a takaice dai waɗansu suka ce zakka anan ana nufin zakar me zakar dukiya magana ta biyu suka ce abinda ake nufi da zakka cikin wannan aya wallazina hum lizakati fa'ilun ita ce zakatun nafs zakar zuci ba zakar dukiya ba zaka ta zuciya ma'ana ka tsarkake zuciyarka daga shirka ka tsarkake ta daga risnawa wani Allah ka tsarkake halayyarka da ayyukanta daga yin biyayya ga wani wanda ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba yadda yake tilas ka bauta ma Allah shi kadai haka kuma tilas ka bi manzon Allah shi kadai yadda kuskure ne ka sanya wa Allah abokin tarayya wajen bauta haka kuskure ne ka sanya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kishiya wajen biyayya kun fahimci wannan da kyau suka ce zakatun nafsa ke ne to cikin maganganun nan guda biyu wacce ce ta kota suka ce abin da sa muka ce zakatun nafsa ke nufi suratul mu'minuna makkiyya ce an saukar da ita a makka zakka ko ba a wajabta ta ba sai a madina shekara ta biyu bayan hijira ko na a makamancin haka an gane ku to kenan wannan zakar da ake magana na ita ce zakar mai zakar zakatun nafs zakar zuciya ke sarkake zuciya daga dattin shirka zuwa ga hasken tauhidi shi ne suka ce je dai ke da faɗin Allah ta'ala kada aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha daidai ke da faɗin Allah ta'ala wa wailul lil mushrikin allazina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun tan cikin suratul fussilat ita ma zakatun nafs ba zakatul mal ba dan ita ma makiya ce lokacin ba a wajabta zakatu dukiya ba daidai ke da faɗin Allah ta'ala ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha ولولا wa الله ma ورحمته ما زكى منكم abada أحد أبدا قد أفلح wa تزكى وذكر اسم ربه فصلى dukkan waɗannan sun gina ne daga azzaka wanda ana nufin zakatun nafs an fahimta ko suka ce da ana nufin zakkar dukiya da ita da ba za a ce wallazina hum zakati fa'iluna ba dan zakkar dukiya ana amfani da kalmar al'ita'i wa mashtukka minhu wa aqimu salata wa atu zakata wa auhayna ilaihim fi'l khairati wa iqami salati wa ita'i zakati suka ce ita ake magana da shi ba fi'il ba na biyu suka ce ita zakkar dukiya ana hada ta da sallah cikin aya daya aqimus salata wa atuz zaka aw hayna ilaihim fil alkhairati wa iqamis salati wa ita'iz zaka an gane ko ba a raba su da juna suka ce wannan ko an raba ta da sallah aya ɗaya ta shiga tsakiyar su da aka ce allazina hum fi salatihim khashi'un sai aka ce wallazina hum anil lagaw muridun sannan aka ce wallazina hum lizakati suka ce hadhihi qara'in qara'in wanda suke nuna cewa alamomi ne da ginin zakatun nafs ake nufi ba zakar dukiya ba ibn kasir ya ce duka biyan ake nufi sai mu duka biyan <laughs> ya iya yiwa a saukar da aya tana magana kan wani abu a makka amma ba a fara aiki da shi ba sai an zo ina madina wannan na iya yiwa babi ne guda da shi a cikin babi ulumul qur'an ma ta'akhkhara al-amalu bihi an nuzulihi abinda gashi ya sauka amma ba a fara aiki da shi ba sai nan gaba an gane ko yana da babu cikin littafin ulumul qur'an a takaice dai ubangiji ta'ala yana yabawa mummunai cewa yana daga cikin sufofin mummunai su suna aikata zakka in ma zakkar dukiya ce suna yi in ma zakka ta zuciya ce sun tsarkake zuciyarsu daga shirka sun tsarkake ta daga girman kai ko jijji da kai sun tsarkake ta daga hasada ko kyashi nun kufarci duk sun tsarkake zuciyarsu daga wannan wannan siffa ce ta mummunai ba a son kai wa wani hasada dan Allah ya fifita shi akan ka ta fuskar dukiya ko ilimi ko kyan jiki ko lafiya ko makami domin idan kana hasada wato kamar kana jayayya ne da Allah ne ba ka yarda ba Allah me yasa ka fifita wani yani anna fulan laysa mahallan lil ifdal lit tafdil wani din nan bai dace a fifita shi ba ni ya kamata kamar haka kake cewa Allah lokacin da kake wa wani hasada haka ba a son girman kai annabi ya fasar girman kai da abu guda biyu in gaskiya da kuma yi wa mutane kallon raini kowa bai isa ba sai kai to girman kai kenan kai za ka cewa kowa komai kai ba za a ce maka komai ba kai ba wanda sai ce ka yi ko ka bari girman kai na karshe kenan kana ɗaukan sufur ubangiji kana sa kanka ubangiji ne ba wanda ya sai sashi fa'alul lima yurid amma ba dan adam da zai zama fa'alul lima yurid matar kamar sai ta saka abin da ka shirya ba dan ka saka abin da baka shirya ba yaran gidan ka saka abin da baka shirya ba gwamnatin kasar ka saka abin da baka shirya ba to waye kai kuma kenan da haka da ɗaya dan adam kare ya girman kai dan ya gaina da dukiya dan ya gaina da mukami dan ya gaina da ilimi dan ya gaina da wani abu an gane ko wallazina hum lizakati fa'ilun siffar mummune ne zakka ta dukiya ko ta zuciya to sai kuma Allah ce wallazina hum li furujihim hafizun su من سوني وات wanda كرنت ونبا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون wallazina hum li furujihim hafizun mummune kuma su ne waɗanda dangane da farajinsu wato dangane da al'auransu hafizuna suna tsarewa suna kiyaye al'auransu kiyaye al'aura yana zuwa yana ɗaukan ma'ana guda biyu a nan gurin ma'anan farko kiyaye al'aura karka yadda wani ya ga tsiraicinka wannan siffa ce ta mummuni baya barin tsiraicinsa ya gani wani ya gani don ubangiji ta'ala ya haramta kallon tsiraici to kenan baya halatta kai kuma ka buɗe tsiraicinka wani ya gani daga nan gudun zaka gane kuskuren da dama daga cikin mutane a bakin kasuwanni ne a ma'aikatu ne na gwamnati wai 'yan kasuwa ba za su haɗa kai ba rumfuna goma mu yi wa kanmu ban ɗaki can ma rumfuna goma mu yi wa kanmu ban ɗaki sai lokacin sallah ya yi lokacin alwala ya yi sai ga wannan kamar kai ka ce ana gasa ta fitsari an jeru kowa ya ware al'auransa kowa na gani wai ai namiji ne dan uwanka babu laifi namiji ne dan uwanka kuskure ne wannan al'auran ka dole ka suturce ta annabi ke cewa ihfaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakati milka yace tsare ka kan wanda ya gani sai matarka ko kuyanga kuyanga wadda musulunci ya tsara su kadai aka yi su ga tsaraicinka a duniya ka kiyaye al'auranka wai amma sai mutum ya tsaya wai tunda maza ne ba komai sai yage yana fitsari yage yana fitsari na cin biskit magidanci zaka yana fitsari na cin biskit ba abin da masu ka dalla ko mun gwangwanin da yin ka gama wai ta kan ba komai wai sun yi layi wannan mika wannan gwangwani ana ta surutu ana fitsari wannan ba tarbiyyar musulunci bane ba ai ya kamata idan muna da rumfuna goma ashirin a haɗe sai mu haɗa kai to iyakacin nan layin mu kukuta mu kukuta mu samu wani wuri ta hanyar hukumar kasuwa mu ware wani wuri mu yi wa kanmu ban taki mu jawo famfo wajen mu sa masa makulli a ajiye makullin a kofar wanda kantinsa yake kusa da wajen ko a raba kullum a kanti uku duk wanda yake so ya shiga ya karɓa wajen wani mu kullum ya amfani da shi can ma su yi wancan layin ma su yi wancan layin ma su yi kaga mun tabbatar da tsaftar kasuwa ko mun kiyaye dokar musulunci kuma duk wanda ya mutu yana da ban ɗaki ku jawo ruwa a gyara ban ɗakin yadda za ka iya kowane irin amfani da shi wanka da dukkan abin da kake da bukata da shi shikenan wancan layin sai haka wancan sai haka wancan sai haka da Allah a samu waɗansu daga cikin 'yan kasuwa da za su sunnanta wannan kyakkyawar sunna amma ka ga gari na musulmi ko ina ana zubar da bola ko ina ana fitsari ko ina ana bayan gida abun kunyar da ya wuce wannan a duniya musulunci shine tsafta fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzu idan mutum yana bakin kogi kullun yana zuwa yayi wanka har sau biyar dan Allah za a samu datti jikinsa sahabbai suka ce a'a yace to haka salloli guda biyar suke tsaftace mutum kaga kowace sallah guda biyar kuma sai kai alwala sau nawa sau biyar matukar dai ba ka tana nan ba sai ka mai ta har sau biyar duk wannan ba tsafta bane ba aka cewa da annabi wasu ya baka fatahir tufafin ka ga tsarkake aka shar'anta mana wanka aka shar'anta mana kaza duk wannan ba shi bane ba juma'a kai wanka duk wannan ba tsafta bane duk sai muka tattara wannan muka abin nan sai kaga kofar gidan musulmi da shara tum annabi ya ce ba mai barin shara a kofar gidansa sai yahudu ya ce tsahiru afniyatakum fa innal yahuda la yutahhiruna afniyatahum yace ku tsarkake farfa afniya jam'i na fina fina ko filin kofar gida ko filin da yake cikin tsakar gida annabi ce ku tsarkake su yahudawa ba sa tsarkake nasu ko ku tsarkake nasu dan Allah ka duba irin wannan duk wannan tsaftar su ne sai turawa suka dauke gaba daya suka kyale musulunci gefe guda abinda musulunci ya koyar na tsaftar suke amfani da shi mu ko muka tsaya shi musulunci ba mu amfana da shi sosai yadda ya kamata ba sannan kuma ba amfana da koyar wasu ba ballata da mu ci gaba wai Muhammad Al-Ghazali wani malami ne a Egypt ya hau jirgin sama daga Cairo zai je Amsterdam sai sai wani mutum da wani mutum da dan Ingila da dan Faransa ake wa juna gasa wani ke cewa kai dai na ne sai ni dan Ingila ne sai sai kai sai ni dan Faransa ne to shine dan Faransa yake sa da Ingila kai ne wanda idan kun sha ta a garin ku sai ku jefar da filta kan titi wannan kauyen ci ne <laughs> ya zo afirka ya gaba baki ba <laughs> da ba mutum na fitsari kan titi na ban gida kan titi ya cire ke jefar ya yi menene yana cikin mota ya jefo da takarda nan ya jefa majina can ko ina ya yi kaki da gora ko mai tofar dan Allah ka duba wai abun gori wai yanzu kai ne wanda idan kun sha taba kuke jefar da filta a titi mummuni ko da wani lokaci ana son ya zanto mai tsafta ya zanto mai kiyayewa to da haka yana daga cikin siffar mummuni kare al'auransu kare al'aura na farko shine wannan karka yadda kowa ya gani inji annabi sai matarka matarka dan ta ga tsaitin ka babu komai akwai hadisi na Aisha da ake rawaitowa Aisha take cewa ban taba ganin tsaitin annabi ba shi ma bai taba ganin tsiraiti na ba waɗansu suke kafa hujja da wannan hadisi bisa ga cewa ko matarka bai halatta ta ga tsiraitin ka ba kai ma bai halatta ka gana ta ba to amma hadisin da'ifi ne kishiyarsa shine hadisin da ke cikin bukhari aisha take cewa muna wanka ne da annabi da bokiti daya ko da koko daya har ma ina riga shi sa hannu ko ya riga ni sa hannu wani lokaci kaga kishiyar wancan kenan wannan ko yana cikin bukhari da haka kuma ga hadisin annabi din ingantacciyar ruwayan imamu ahmad da yake cewa ihfaz aurataka illa min zawjataka yace kiyaye al'auranka kar wanda ya gani ita sai dai matarka aw ma malakat yaminuka ko abin da ka ya mallaka na yanga gaki su kaɗi za su ga al'auranka to wannan kiyayewa ta farko kenan kiyayewa ta biyu ko da ki mu karasa wancan hadisi sai wani sahabi ya ce da shi to idan mun zamanto dukkan maza ne fa yace ko maza ne ka yi iyakacin kokarin ka kawar wanda ya ga al'auranka yace to idan da na zo fa a dajin Allah ni kadai yace ko a daji ne nemo wani abu ka kewaye kanka da shi Allah shi ya fi cancantar a jikunyarsa sama da mutane a daji ba kai kaɗai cikin sahara maza Allah ce nemo na baka kiyaye da haka su dama za a ce an ga annabi na tafiya wani lokaci da sanda wani lokaci kuma da wani abu idan ya je da sandar sai kafa ta ne sai ya dauki mayafinsa haka sai ya rataya a jiki idan zai kewaya don yawa kansa wani dan karamin bandaki a duk inda yake a dajin Allah fa ya tsaye da sahabbai can ya yi nesa sun daina jin sa sannan ya kafa sandarsa sannan ya dauki rida dinsa shine abin da ake dora akan kafada ya tsora shi akai dinye masa tudu ya kare shi daga mutane kuma ya zanto da ya shiga wata sutura kiyaye al'aura na biyu shine mutum ya kiyaye su daga shiga cikin zina shine na humli li furujihim su ne wanda suke kare farajinsu daga aukawa cikin zina mutum ya nisanci zina ya nisanci dukkan abin da ke kusantarwa zuwa gare ta daga cikin abin da ke kusantarwa zuwa gare ta akwai kallo daga cikinsa akwai keɓanta daga mace sai kai a wurin da babu kowa sai ku daga cikinta akwai wato a bar mata su rinka bayyanar da adansu akan titi a makon su a gida ga mazajensu duk dai abin da zai kusantar da ita sai a nisance shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai ku daina zama akan tituna suka ce ya zame mu daina zama akan tituna nan ne wurin hira wani lokaci da abubuwan mu sai manzo Allah ce to in za ku zauna bakin titi ku biyo titi sa suka ce yanzu titi mana da hakki menene sa annabi abu na farko ce gabdul basari farkon abu shine rinsa ido da kaga mata sun kallo sai ka da kanka kasa sai sun wuce farkon abin da annabi ce ga masu zaman titi abin da za su yi kenan to duk wannan dan ya zanto an samu daman kiyaye al'aura kar a fada cikin zina kenan wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim sai ga matansu in kaga wato ainihin sun bar abin nan sai ga matansu aw ma malakat aymanuhum ko ga abin da hannun zaman sai mallaka na koyangi fa innahum ghairu malumin su a irin wannan lokaci ba su zanto ababen zargi ba to shine sai malamai suke cewa tun daga inda ayoyin suka faro zuwa ayar da take kafin wannan wato ainihin wallazina hum lizakati fa'ilun ya shafi mummunai mazan su da matan su amma tun da aka ce wallazina hum lifurujihim furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum wannan ya shafi maza kadai saboda me suka wannan zance suka ce saboda idan kace ya shafi mata wannan zai bayar da dama cewa kenan ita ma mace idan tana da bawa namiji ya halatta ya kusance ta kaga ijma'i ne bai halatta ba in mace tana da bawa namiji ce zai kusance ta kun fahimta da kyau saboda haka tsare suturan mace ko tsiraitinta wannan sai dai a nemo shi a waɗansu dalilan da waɗansu ayoyin da waɗansu hadisi suna dan da yawa amma anan dai ana magana da maza ne man ibtagha wara azalika ubangiji ce dukkan wanda ya nemi biyan bukatansa game da mace wara a zalika koma bayan haka ba ta hanyar matarsa ta aure ba ba ta hanyar koyon gasta ba fa ulaika humul adun irin waɗannan su ne masu ƙetare iyakar ubangiji ala da haka baya halatta mutum ya ɗauke wa kansa kewa game da ƴa mace sai matarsa ta aure ko garsa wata take shar'antacciyar kuyanga duk wata hanya da ba wannan ba haramun ne da wannan aya ne malamai suka kafa hujja da cewa ashe kenan al-istimna'u shi ma haramun ne al-istimna istif'alun min al-mani bi ma'ana istikhrajul mani fitar da mani ta wata hanya daban kamar mutum ya rinka wasa daga bansa har ya fitar da mani wato shi ma ya zama haramun kenan an fahimta ko ko mutum ya amfani da wata roba har ya fitar da mani shi ma ya zama haramun dukkan abin da zaka yi amfani da shi duk da ko magana da'ifiya da'ifiyar magana da waɗansu malamai suka yi cewa ai fitar da shi ga wanda gwauranci ya yi masa tsanani babu laifi wata magana ce ta imamu ahmad bin hanbal kina yace domin shi mani din idan ya yawa rararsa da ya dado akan jiki cuta ne da haka fitar da shi ya zama larura ne ba yadda zai kina amma magana ce mai zauni shine imam al-qurtubi yace wannan magana ko ma da a ce babu hadisi kishiyarta ya kamata hankali ma ya ture ta gefe guda in ji imamul qurtubi cikin tafsirinsa dan haka dai ko da kaga wannan maganar karkari bace ta yana cikin maganganu masu rauni da za a tsinto daga maganar wani fatawan wani malami abu ne wanda yake haramun shine wanda ya Allah ci fa gawa ra wara zalika fa ulaika humul adu to sai kuma Allah ci ce والذين هم wa وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وبنجي تعالى والذين هم لأماناتهم كوم من سوني وانا دنغني دا أمانوني دا أكباسو وأهديهم دا كوم الكورن سو راعونا سنة تريوا سنة كياي أمانة سنة كوم تري الكولي alkawalin الله دا الكولي متاني duk abin da ya shafi alkawali tsakaninka da ubangiji ne zaka bauta masa kai kadai zaka yi sallah kan lokaci zaka yi zakka zaka yi menene duk takalif rabbaniya ababe na shari'a da ubangiji ta Allah ya dora maka amana ce daga bangaren ubangiji ya zama tilas ka kiyaye mu ne a gaina kiyaye wannan sai kuma duk abin da ya shafi amana da aka baka ta mutane amanar dukiya amanar ka shugabance su amanar kaza duk wannan ma ya zama dole mutum ya tsare alamar mummuni shine tsare abin nan manzo Allah ce ba addini ga wanda baya iya tsare amana wannan hadisi ne ingantacce duk wanda baya tsare iya tsare amana kamar ya rushe addinin ma gaba ɗaya kenan an gane ko saboda haka ya kamata a kiyaye ko manzo Allah sallallahu alaihi ya nuna cewa yana daga alamomin tashin kiyama alama da ke nuna kiyama ta matso za a ga cewa amana ta yi rauni tsakanin jama'a da wuya ka iya bayar da amana ka zo ka same ta yadda take to alama ta cewa wato kiyama ta matso kenan to ka ku yanzu wannan shine abin da ake musamman ta fuskar gudanar da mulki tun daga kananan hukumomi gwamnatocin jihohi har zuwa sama gwamnatocin tarayya cin amana an mai da dukiyar talakawa kai ka ce mutum kayan gado ne na gidansu mutum ne za a bashi mukami duka wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku sai ka ganshi da dukiyar da inda tun da aka haife shi ake bashi albashi bai kai samu wannan dukiyar ba a ce tun daga ranar da aka yi gudan haihuwarsa ya zo duniya aka sa masa albashi dubu ashirin ashirin a wata zuwa yau har lokacin da ya zama minista ko ya zama kwamishina ko ya zanto director general ko ya zanto gwamna ko shugaban kasa inda za a haɗa dukkan shekarun ba su kai kuɗin da ya mallaka ba to kuma ka san ba ruwan su aka yi daga sama ba ba ko mutuwa aka aka bar masa ba ba kuma albashinsa ba ne ba to menene wannan dan girman Allah duk abin da mutum bai ya ɗauka ɗin na ranar tashin kiyama sai ya mayar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ka yi ƙoƙarin neman a yafe maka abin da ka zalunci mutane a nan gidan duniya tun kafin rana ta zo ranar da babu dinari babu dirhami abin da za a yi lissafi da shi munanan ayyuka da kyawawa mutanen da duk ka zalunta ta ɗauki ibadojinka da kai in ma kana ibada ɗin kiyamun lailinka da azuminka da zakkarka da hajinka da umara da kai duk a tattara a basu ladan sallolin sun kare zakar ta kare komai ya kare har yanzu ko baka karasa biya ba dan miliyoyin da kadi ba suna da yawa to mai ya rage ai yanzu shine sai a dauko zunubin mutane sai kuma kai a zo a loda maka karshe kuma a kora ka cikin wuta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce akwai wanda suke dabara rashin dabara idan suka yi sata a cikin harkar gwamnati sai mutum ya zo sai gina masallaci da makarantar islamiyya wai ya sha kenan farko dai baka da lada a wajen Allah ko daya domin inna Allah ta'ala tayyibun wala yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne baya karba abu sai mai tsarki dukiyar sata kuma ba abu ne mai tsarki ba dan haka duk abin da kai da dukiyar sata in haji ka je ba ta yi ba yanzu in ka samu dukiya ta halal sai ka ta aikin haji in masallaci ka gina baka da lada ko na sisi a ciki in makarantar islamiyya kai duk abin da kai babu lada a ciki duk abin da kai babu lada a ciki dan inna Allah ta'ala tayyibun wala yaqbalu illa tayyiban sai mutum ya zo ya saci dukiyar gwamnati sai zo ya katin gida wajen mita 300 cikin 300 300 by 300 sai zo ya dan masallaci dan tsukuku ya doguwar sumaya yana saka su dinka zalo kusari wai shikenan ya shashi eh, ba dai ga Allah ga naka irin masallacin da a Kano muke ce masa Allah ga naka sai shi dan kankani sahu ɗaya mutum biyar ya samu wani ya sai ya diya sai masa dan keke yana zuwa rali keke yana zuwa yana limanci a wai shi ma shi ke dan yayi jihadin musulunci duk inda ya fara tarbi mai kwaya talatin wai kuna magana kun ce salamu alaikum bayan ansa sallama wai wurdi yake shi na Allah ne bayan biyu ya sace dukiyar ko wai yake dan tarbi wai assalamu wai wai baya ba a magana lazimi yake wallahi tallahi sai an sake ta a can kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kar in dora wani ka san wani lokacin akwai abin da za a baka cin hanci amma da dabara sai a ce masa alkhairi kai ne sai aka turo ka kwamishinan yan sanda nan jihar ko aka turo ka darakta na SSS ko aka turo ka wane ne sai kungiyar masu sai da man fetur sai ta same ka akwatin talabijin ne shadda ne guda goma tamfa guda goma wane ne guda da manya manyan tararruka wai an maka sannu da zuwa ne kaga zaka ce kyauta ce aka baka to wannan ba sunanta kyauta ba ita ce ainihin rishwa hakikanin cin hanci wannan shine hakikanin cin hanci abin da ya faru kenan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wani sahabi da ake kira ibn lutubiya ya tura shi ya je ya tara wadansu mutane a yi lissafin kudaden su a fitar da zakkar su ya karbo zakkar ya kawo annabi raba talakawa da ya je ya karbo zakkar ya zo sai ya zo ya ce annabi wannan kudin zakar ne wannan kuma shine abin da suka bani kyauta annabi ya tashi ya huɗu ba ce yaya zan tura mutum aiki in ɗora masa wani aiki na jama'a gashi yana da albashinsa a ciki sai ya zo ce min nan gurin ga abin da ka aike ni nan gurin kuma alheri ne aka bani yace inda alherin gaskiya ne ya tsaya a gidan mahaifansa mana ya gani mutane sa kawo mashi daga lokacin da aka yi ba kai ne kwamishinan yan sanda ba a ce kana garin ku kafin kowa ya san da daga nan gurin kungiyar masu man fetur ko kungiyar masu kanzur ne ko masu lalle ne ko masu meye su dauki abin da za su dauka su su kai ma garin ku a lokacin kai ba kowa bane ba to wannan ya zama alheri sai ka ki hani an mari'a ba ka da mukamin komai a lokacin nan amma an ka kwamishinan yan sanda an baka gwamnan jiha an baka wani waye shi kenan sai wani ya zo kawo maka alkhairi ka ce su maka alkhairi sunan sa cin hanci banzan Allah ce dan haka kar in ƙara dora wani ga wani aiki sai zo ce mun nan ga haƙƙin da aka ɗora mun nan kuma alheri ne mutane suka bani yace kar ku yadda in gamar ɗaya a wurin ku gobe kiyama ga rakumi ya ɗoro a kansa yana masa kuka ga saniya ya ɗoro a kansa tana masa kuka ga akuya a wuyansa tana masa kuka ga kayan zalunci da duk ya zalunci mutane ya ɗoro a kansa yake da na gaba da mutum zan nuna ban taɓa ganin shi ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai ba manzon Allah daga lokacin da kai sata ba kai ba manzon Allah duk abin da ka sata kuma sai an loda ma shi aka gobe kiyama to amma sai mutane su dauka ba komai bane ba a yi satar a yi satar kuma duk wannan satar inda zaka san wahayin shedan ne ba kawai larurar rayuwa bane ba ba mutum na sata bane dan ya rasa mudun da zai auna abin da za a ci a gidansa ba dan ya rasa rigan daura ba ko mata ta rasa zanin daurawa bane ba magana ce ta yanzu ya fi karfin larurar rayuwa filin rayuwa yake son dole sai ya fi wani sai ya sata nan ya sata nan a tara kuɗin gaba ɗaya an gama tarawa kuma sai a mutu sun taru abin da rage kai ritaya ka je garin ku a baka wani mukami na gargajiya ko hakimi ko ga yaki ko wane ne dan ka ci cikin kwanciyar hankali to sai ka mutu ba shine ba da abin da masu mulki suke yi duk wanda ya sata ya koshi to shikenan da ya sauka kuma shikenan ya riga fita daga gwamnati sai je garin su sai sai sarautar gargajiya daga wurin sarkin garin su a ce masa ga yaki ko sarkin yaki ko wane ne karka jin waɗansu title wanda tunda aka haife ka baka taba ji ba haka dai za a bashi dole sai ya zama kaza shine sardaunan kaza shine ma'ajin kaza wane ne wane ne ya samu dan abin rauni ya daura kayansa ne ya ci kayansa lafiya to sai ka gama wannan sai ka mutu mabutu sai da ya sace dukkan kudin zayyar gaba daya sai kuma ya mutu ya gama karye kusan shekara talatin ya sace komai ya mutu duk wannan ya maimaito a tarihi kun gani to saboda haka sai ka sawa kanka ruwan alwala ka shafa kanka ruwan alwala idan ubangiji ta Allah ya baka mukami ka tsare haƙƙin Allah a ciki ka tsare haƙƙin mutane a ciki wannan sai zanto sanadiyar shigan ka aljanna sai zanto sanadiyar shigan ka aljanna amma da zaran kai ha'inci to ranar tashin kiyama ka kunyata Allah tsare mu wallazina hum li amanatihim wa adihim ra'un mummune su ne waɗanda dangane da amana da aka basu wa hadihim da alkawalin su ra'un suna tsarewa wallazina hum ala salawatihim yuhafizun mummune kuma su ne wanda suke kiyaye sallolin su a can ɗazu an ce wallazin allazin hum fi salatihim khashi'un suna khushu'i a cikin sallah nan sai aka ce wallazin hum ala salati ala salawatihim yuhafizuna sune masu kiyaye sallolinsu can ana maganar yin sallar tare da natsuwa nan ana maganar yin sallar da kiyaye lokacinta don ko da kayi ta da natsuwa in ba akan lokacinta bane ba kuma kayi kuskure inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta masu wannan siffofi sune Allah ce ulaika humul warisuna irin waɗannan su ne masu gado masu gaji aljanna alladina yarsun alfirdausa su ne masu gaji aljanna ta alfirdaus hum fiha khaliduna suna masu dawwama a ciki Allah samu cikin su aljanna ko da a firdausi ita aljanna ita ce makura ba abin da ke saman ta sai wasila manzo Allah ce aljanna alfirdausi ita ce a tsakiya kuma a sama sannan kuma dukkan koramin gidan aljanna mabubbuga su daga cikin firdaus ne dukkan sauran sai aljanna ce take musu supplying din ruwa da madara da dukkan abin da za a sha daga cikin firdaus Allah samu cikin wanda za su shiga firdaus sai Allah ce ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا الناس نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين Ubangiji ce wa laqad khalaqana al-insana haqiqa mun halitta dan adam min sulalatin daga tataccen ruwa wato shine dugon mani dake cikin mahaifa min tiyin sannan kuma daga turfaya idan aka ce min sulala sauran mutane min tiyin annabi adam alaihi walaqad khalaqnal insana mun halitta dan adam min sulalatin min tin wato daga tataccen ruwa sannan ko min tin daga turbaya shine annabi adam summa ja'alnahu nutfatan shi wannan tataccen ruwan sai muka sanya shi ya to nutfa dama shi sulala tataccen dugon mani din namiji wanda ba garwaya shi da komai ba idan aka ce nutfa bayan an garwaya shi da namiji to ya zama nutfa kenan shine summa ja'alnahu nutfatan sannan sai muka mai shi ya zanto nutfa fi qararin makin a wurin wani matabbaci makinin wanda yake kararre abin kiyayewa shine mahaifa an gane ko thumma khalaqana nutfata alaqatan sannan muka mayar da wannan nutfa din ta zanto alaka wato ainihin gudan jini sun fakalaka na alakata mudga sannan muka mayar da gudan jinin ya zanto tsoka burkudai da mutum zai iya taunawa a baka fa na al ta izaman sannan ita wannan tsoka muka canza ta ta koma wato izam wato shine kashi fa kasawnal izama lahma shi kuma kashin sai muka sitirce shi da nama thumma anahu khalqan akhar ubangiji ce sannan sai muka halicce shi ya zanto wata sabuwar halittar daban anahu khalqan akhar suka ce busarai waɗansu suka ce ba busarai ba fitar da fasalin jiki kafa ta yi nan hannu ya yi nan gashin kai gashin eh, abin eh, eh, farce da sauran ababai na jikin dan adam sanya ji sanya gani shine khalqanahu khalqan akhar an sha nahu khalqan akhar sai muka halitta shi wata halittar kuma daban fa tabarakallahu ahsanul khaliqin albarkatan Allah sun yawaita ahsanul khaliqin wanda shine wato ainihin mafi kyawun ko mafi kyautatawar masu halitta shine mafi kyautata halitta gaba daya to kaga na gurin duk matakan halittar dan adam ne asali daga ƙasa sannan digon mani digon da aka juya shi zanto alaka aka nutsufa nutsufa din da aka juya ta zanto alaka alaka din da aka juya ta zanto mudga mudga kuma aka zo aka sa mata me kashi kashin kuma aka sa masa wato ainihin abin nan sun ma insha Allah khalqan akhar matakai guda bakwai ubangiji ta ala ya faɗa na halittar dan adam dan nuna gwanin cewa sa a kowane ɗaya daga cikin waɗannan matakan kafin a zo an sha Allahu akar babu wanda ya san me yake ciki sai ubangijin da ya halitta shi lokacin da mutum yake matsayin tsagwamani yake matsayin gudan jini yake matsayin tsoka yake matsayin kaza ba likitan da zai iya gane cewa gashi za a haife shi rana kaza ga watan kaza mace ne shi ko namiji ne duk ba zai iya sanin wannan ba amma ubangiji ta Allah ya san kayansa da haka sai ce waya alau matil arham Allah shi ya san abin da ke cikin mahaifa likita sai bayan an kammala komai sannan ya sa na'ura ya gano cewa yayi kaza an busa masa rai kuma ana sa ran sa rana kaza ga watan kaza ko da yanzu wani bincike na ci gaba ya nuna akan ɗauki nau'iya ta dugon a kalle shi a gane wannan ana yin namiji da shi wannan ai mace da shi karshen abin da za a iya ganewa cewa ana iya namiji da shi ana iya mace da shi ubangiji ya ga dama kuma zai iya shafi na namijin ya mace da shi na mace ne namijin da shi tun da yakin yahu Allahu ma sha'u wa yusbit wa inda hukumul kitab kuma a nan gurin za a iya ganewa cewa wannan nau'in ana namiji da shi nau'in ana mace da shi amma ba ka tabbas kuma zai yi haka din a iya yin sa kuma zo a yi barin sa amma ubangiji ta'ala ya sani in za a yi barin na aikinsa da ajalinsa idan ya zo gidan duniya da kasancewarsa mummuni ko ba mummuni ba da kasancewarsa menene gaba ɗaya ubangiji ya sani wanda ba likitan da zai gano cewa ai wannan cikin injiniya za a haifa wancan cikin ko likita ne za a haifa wancan ko dan kasuwa ne ba wanda zai iya gano wannan amma ubangiji ta Allah ya san duk abin da ke tattare da bil adam tun lokacin da yake cikin mahaifa shi yasa yayi bakan sai ce fa tabarakallahu ahsanul khaliqin albarkatun Allah sun yawaita wanda shine ahsanul khaliqina sai tambaya nan gurin dan me aka ce ahsanul khaliqin bayan ko ba mai halitta sai Allah shi kadai Allah ne kadai ke halitta idan ka ce fiyayyen masu halitta wannan yana kamar akwai waɗansu masu halittan shi Allah shine mafificin su haka ne ko ba haka bane ba sai suka ce eh haka din ne saboda shi lafazin al-khalqu yana zuwa da ma'ana biyu ne yana zuwa da ma'anan al-ijadu min al-adami samar da abu daga babu yana zuwa da ma'anan tahwilu shay'i min maddatin ila maddatin ukhra canja wani sinadari daga kaza ya zama kaza na farkon ana kiransa alkhalqu na biyun ma ana kiransa alkhalqu ko na ɗaukan sunan halitta a larabci kaga samar da abu daga babu samar da dan adam daga babu halittan sammai da kasa bayan da babu su saukar da ruwa bayan da babu kaza dukkan wannan menene alkhalqu ne akwai wani cikin mutane da ke iya wannan amma tahwilu shay'i min maddatin ila madda canja abu daga kaza zuwa kaza kamar a kawo katako kafin ta mai da shi tebur ya mai da shi tebur ya mai da shi kujera ya mai da shi window ya mai da shi kofa ai katako ne aka canja shi koma mai ya koma kofa ko a kawo karfe a samu mai aikin walda ya mai da shi window ya mai da shi kofa duk kaga wannan canja abu ne daga hali zuwa hali kamar a kawo gari mace ta kwafa wannan garin ta mai shi tuwo kaga canza madda ne ta shi mai min da ila shi wannan ma Allah rasana kiransa al to wannan na nabiyin shine yan adam ke iya yi na farkon kuma ubangiji ta'ala ne kadai ke yin sa to da wanda ke yin na farko da na biyu da wanda kawai na biyu ke yi ayyuhuma ahsanu wannan su ne yafi mai yin duka guda shine Allah ta'ala an gane ko kaga na farko shine ya samar da dan adam daga babu na biyu dugon mani ubangiji ya juyar da shi sai ya zama mai gudan jini gudan jini sai kuma ya juyar da shi sai ya zama mai tsoka tsoka ya sa mata kaza to kaga wannan shine wato duk halk ne wannan tahwil shay min madatin ila madatin ukhra dan haka yace fa tabarakallahu ahsanul khaliqina sai kuma ce umma innakum ba'da zalika lamayitun إنكم يوم القيامة تبعثون الله ce summa innakum ba'da zalika lamayitun sannan ku bayan haka wato bayan Allah ya halicce ku kun zauna gidan duniya tsawon kwanakin da za ku yi da shekaru sun shuɗe sannan ba da zalika da mayyitun ko kuma za ku mutu sun thumma innakum yawmal qiyamati sannan kuma tabbas lalle ko ranar tashin kiyama tubu asuna za a sake mai za a sake mai dare a cikinku sai ce ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن كنا على به لقادرون ubangiji ce wa laqad khalaqana fawqakum hakika mun halitta a saman ku sab'a tara'iq sammai guda bakwai waɗanda suke wata kan wata wata kan wata kamar da ce wato khalaqa sab'a samawatin tibaka wato mun halitta samai guda bakwai wata kan wata shine tara'iq wa ma kunna anil khalqi ghafilin da ɗaya bamu zanto ba masu gafala dangane da abin da halittu ke ciki abin nufi Allah ta'ala yana tsare su halittu daga fadowar san mai nan guda bakwai a kansu don shi ke kula da su ko kuma ubangiji ta'ala bai gafala ba dangane da halittansa ma'ana duk abin da suke na da'a ko na sabawa ubangiji ta'ala zai ki a kai wa anzalna minas sama'i ma'an ubangiji ce mun saukar da ruwa daga sama bi kadarin kowanne mun saukar da shi bisa ga awo gwargwadon yadda ya dace a saukar da shi gurgurdan yadda ya dace ta da ba zai kaɗan ba zai yawa ba sukan nawa fil ar sai kuma muka shigar da wannan ruwa cikin ƙasa wato ruwan da yake sauka daga sama bayan ya jika ƙasa tsirrai sun fito ya taru wani wuri an yi amfani da shi wajen noman rani sauran kuma sai Allah ya shigar da shi cikin ƙasa idan mun tashi lokacin bukata su ko mu rijiya ko mu fito da shi kuma wato kenan asalin ruwan rijiya daga ina kenan daga sama kenan shine fa askannahu fil ardi sai muka shigar da shi cikin kasa kamar yadda ya faɗa wani wuri fasalakahu yanabi a fil ardi sai Allah shigar da wannan ruwa cikin mare ko idanu na ruwa cikin kasa wa inna ala zahabin bihi laqadirun Allah ce lalle mu ala zahabin bihi bisa ga tafiyar da wannan ruwan idan da mun ga dama lakadurun ba su iko ne akan haka ku tona rijiya ba tare da kun samu idan ruwa ba in mun ga dama haka za ta faru shine ce in asbaha ma qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ba'in ruwan da kuke gani a sararin duniya idan ya waye gari ya nutse cikin kasa wane ne zai kawo muku wani mare mare na ruwa babu shi in ba Allah ta'ala ba sai ce mi lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nadin lakum فيها فواكه كثيرة وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالجهن وصبر للآكلين ubangiji ce fa sha na lakum bihi jannatin a sanadiyar ruwan da muka saukar daga sama din nan sai muka kafa muku gonaki a ban kasa min nakhilin gonakin da suka shafi itacen dabino wa anabin da kuma inabi lakum fiha fawakihu kathira a cikin waɗannan gonaki kuna da kayan marmari daban-daban da kuke nomawa ku samu wa minha ta'kulun kuma daga cikin gonakin ne wato anishin kuke noma abin da kuke ci ko kuma minha daga wannan fawaki din ne ta'kuluna wato kuke ci wa shajaratan takhruju a sanadiyan wannan ruwa kuma sai muka fito muku da shajaratan wata itaciya takhruju min turi sainaa wadda take fita dab da dutsen nan na turi sinaa wanda dutse ne da yake cikin kasar Egypt wadansu suka ce a Palestine wadansu suka ce a dutse ne mai tsawo ya fudu tun daga Egypt har zuwa kan iyakar su da Palestine wato dutsen da ake kira turi sinin wanda ubangiji ta Allah ya munajaci da Annabi Musa alaihi salam wannan itace yana fitowa a wannan dutse da ake kira dutsen turi sina tambutu bidduhuni ko ka ce saina ko ka ce sina dutsen dutse ne tambutu ita itaciyar tana fitowa ko tana tsirar da adduhun wato ainihin abinda kuke amfani da shi wajen mai ko mai na shafawa a jiki ko mai wato ainihin wanda yake na makamashi an gane ko wa sibghil lil akilin kuma kuna amfani da shi na mai wanda yake asibgu asalin asibgu a larabce wato anishin abinda ake rini da shi kamar fenti ana kiransa asibgu haka da abinda ake rini da tufafi da shi ana kiransa asibgu to amma anan asibgu abinda ake nufi da shi mai wanda ake kirki da shi wato itacen zaitun albarkar da yake da shi za a iya ɗiban mansa a ƙona shi ma'ana a yi amfani da shi a sa shi yadda ake sa kananzir a sa lagwani ya ci ko a yi a ci balbal da shi ko a sashi shi zanto makamashi jikin itace don wuta ce saurin kabawa sannan kuma ana amfani da shi wajen girki ya kasance ya sa abinci ya yi sha'awar gani idan an dafa da shi to wannan itaciyar ita ce Allah ke goranta mana wato itaciyar zaitun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ku ci daga itacen zaitun mansa kuma ku shafa a jika don saboda waɗansu magunguna fa innaha shajaratun mubaraka ita ita ce mai albarka dan haka cin dan zaitun yana da amfani a jikin dan adam kore da gaske yin amfani da sa wajen girki yana da matukar amfani haka yin amfani da shi da shafawa a jika don saboda kuraje ko kazuwa ko kasbi da wai kuturo aka ce daidai mai kyasbi yace ta nan muka fara duk wannan shafa shi a jika yana taimaka mutum wajen magance shi to dan saboda haka dai wato itaciya ce mai albarka dan haka Allah ke gorantawa mutane da ita a nan gurin wa shajaratan takhruju وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وسبق للآكلين سيكم الله شيء وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها منها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون الله وإن لكم في الأنعام لإبرة lalle akwai abin izina dangane da al'an'am dabbobin gida su ne tumaki shanu rakuma da kuma awaki nusqikum mimma fi butuniha muna shayar da ku wani abin sha mimma fi butuniha daga cikin abin da ke cikin su wato shine nono da kuke amfana a jikinsu. walakum fiha manafi'u kaseera kuma kuna da amfani mai tarin yawa dangane da wannan dabbobin shanu a iya daura musu galma su noma a iya daura musu amalan su ja a daura musu kaya bayan amfani mai tarin yawa haka su mara kuma ana amfani da su ta waɗansu hanyoyi daban-daban shine walakum fiha manafi'u kaseera wa minha ta'kulun kuma daga jikinsu ne wato ainihin kuke samun naman da kuke ci wa alaiha wa alal fulki tuhmalun wa alaiha kuma a kansu wa alal fulki da kan wato ainihin jiragen ruwa tuhuma luna ake daukan ku dan zirga zirga daga gari zuwa gari ko daga kasa zuwa kasa to shine malamai suka ce wa alaiha a kansu wato ma'ana ana nufin ala ba'dha kenan la ala kulliha don ba a hawan tinkiya ba a hawan akuya dan yin tafiya ba a hawan rago ko dan akuya ana hawan menene rakumi ko shanu a wani lokaci to da haka da ce wa alaiha akan wani sashi na waɗannan dabbobi ne wa alaiha da kuma kan wa alal fulki da kuma kan wato anishin jiragen ruwa tuhumaluna ake daukan ku da kayan ku ma'ana ubangiji ta'ala ya hore muku abinda kuke yin sufuri da shi a fako ya hore muku abinda kuke yin sufuri da shi a cikin teku a fako gara kuma da shanu a cikin teku ga jiragen ruwa sallaci ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريدون يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه حقيقة من تورو النبي نوح عليه السلام زوى متاننسا فقال سيكم يتي يا قوم يا قوم متاننا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كبوتة تامة أبنجي تعالى ba ku da wani abun bauta afala tattaqun shin ba za ku kiyaye shi ba ba za ku guji wato ainihin azabarsa ba ta hanyar kaɗe tashi fa qala al mala'u allazina kafaru min qaumi sai waɗanda suka kafarta cikin su suka rinka cewa ma haza illa basharun mislukum wannan mai wa'azin wannan mai kiran ba kowa bane shi face mutum kwatankwacin ku ma'ana wai ba za a bi shi ba tun da mutum ne dan uwansu yuridu an yatafaddala alaikum babban abin da yake so kawai yana so ya samu fifiko ne akan ku walau sha Allah inda har Allah ya so mu musulunta ko mu mika wuya la anzala mala'ikatan ai da ya saukar da mala'iku ya turo su a matsayin manzanni ma sami'na bi hadha fi aba'in al-awwalin da dai ba mu taba jin labarin a turo manzo mutum ba a cikin iyayenmu da suka taba wucewa na da تربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النار فاسلك فيها فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون suka ce in huwa illa rajul shi fa ba kowa bane ba face namiji ne irin mu mutum ne bihi jinna har akwai tabowa tattare da shi haka suka tuhumce shi cikin hankalinsa tarabbasu bihi suka ce da junansu ku dan jira shi zuwa wani dan kankanin lokaci hatta in har zuwa wani dan kankanin lokaci ma'ana zai gaji ya bari magana ce ta sambatu ta wanda ya tabu kila nan gaba zai zo ya daina qala sai annabi nuhu alaihi salam yace rabbin surni bima kadzabun ya ubangiji ka tambaye ni ka taimake ni a sanadiyan kareta ni da suka yi fa auhayna ilaihi sai muka wahayi zuwa gare shi muka ce da shi anisna fulka bi ayunina wa wahayna ka je ka yi jirgin ruwa bi ayunina karkashin kulawarmu wa wahayina da kuma umarninmu ma'ana yi jirgin ruwan da wahayin Allah ma'ana tunda Allah ce ka yi ko da baka taɓa yin aikin kafinta ba da yanzu zaka koya tabbas yadda aka yi maka wahayin shari'a ba zai gagara ba wajen Allah ya yi maka wahayin ya zaka yi jirgin kuma sannan kuma Allah ne zai baka kulawa karkashin kulawarsa zaka yi komai fa idza jaa amruna amfanin jirgin ruwan lokacin da al'amarin mu ya zo na halakar da mutane wa farat nuru ya kasance kasa ta fara fitar da ruwa domin at-tannur yana daukan kasa kowane sashi na duniya sannan at-tannur yana daukan ma'anan tanda wadda ake toye waina da ita da haka suka ce lokacin da ruwan yazo ya fara fitowa ne ta tanda da ake tora waina fasluk fiha da zarar ruwan ya fara furzowa ya fara fitowa fasluk fiha min kullin zawjayn isnaini cikin dukkan nau'in halitta ka dauki aure guda biyu mace da namiji ka sa a cikin wannan jirgin ruwa wa ahlaka sannan ka dauki ahalinka su ma ka shigar da su jirgin ruwa illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum sai wanda alkalamin kudura ya riga ya gudana a kansu cewa ba za su tsira ba wato matarsa kenan da kuma ɗansa wala tukhatibni fil ladzina zalamu kada ka tambaye ni dangane da azzalimai innahum mughraqun tabbas su ababan dalme su wani a cikin ruwa sallatin fa idan sawaita anta wa man معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين yace fa iza stawaita anta idan har ka daidaita kai wa mamma aka da wanda ke tare da kai alal fulki kan jirgin ruwan nan fa kul ga abin da zaka ce alhamdulillahi allazi najjana min alqawm adh-dhalimin yabo ya tabbata ga ubangiji wanda ya tsamar da ni min alqawm adh-dhalimin daga mutanen da suke azzalumai wato kaga a can cikin surutu hud lokacin da zai hau jirgin ruwan an faɗa masa me zai faɗa bayan ya hau ya daidaita kuma ga abin da zai faɗa sannan kuma a gaba za a faɗa masa me zai ce bayan ya sauka sai Allah ce mi وقل رب أنزلني منزلا wa وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمرسلين Allah ce wa kul ka ce rabbi ya ubangiji anzilni munzalan mubarakan ka saukar da ni wurin saukarwa mai albarka wato munzal ko dai zanto ana nufin wurin sauka ko zanto munzal ana nufin masdari wato inzalan mubarak saukar da ni wato saukarwa mai albarka ko wurin saukarwa mai albarka wata a manzilan mubaraka idan an ce manzili ya zanto kenan wurin sauka din kenan shine ismu makar kenan wa anta khairul munzilin lalle kai ne fiyayyen masu bayar da masauki inna fi zalika laayatin ubangiji ce lalle a cikin abin da muka ambata din na kisar annabi nuhu alaihi salam laayatin akwai ayoyi da dalilai da ke nuna kadaituwar Allah wajen ibada wa in kunna lamubtalin Allah ce tabbas lalle mun kasance masu jarraba wato muna jarrabar bayi ko da alkhairi ko da kishiyansa kaga a can a cikin suratu hud abinda aka ce bayan ya gama ginin jirgin ruwa zai hau kai ya gama kera shi wa kalar kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim yana faɗa ko wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljiba jirgin ruwa ya ci gaba da tafiya kai ka ce wannan shine kidin da zai tare da jirgin ruwan da shi bismillahi majriha wa mursaha in rabbi la ghafur rahim ya daidaita kai, rabbi alzi sai ce me menene sai zastawaita anta wa man ba'aka ala al fa qul alhamdulillah allazi najjana min al-qawmi ya sauka tun da zai ci gaba da rayuwa bayan ruwan na ya kafe shine sai nemi ubangiji ta Allah bashi matsuguni na gari a wani gari zai zauna a wani wuri sabanin inda yake da shine aka ce sai ce wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin inna fi zalika la ayatin wa in kunna la mubtalin to ina ga sai mu dakata a nan gurin saboda lokaci ya ja ko da yake ba wai ya ja ba amma rana ta fara kallon mu saboda haka zamu mu cike da tambaya guda uku tambaya mai yanci wadda ba ta takarda ba me tambayar ka bala wannan kuskure ne yace akwai waɗansu idan ana maganar ya ajuju wa ma'ajuj sai su ce abinda ake kira da ya ajuju wa ma'ajuj su turawa turawan yammacin duniya ko na amerika wannan kuskure ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a cikin hadisi bayan ga Qur'ani da ma ya tabbatar cikin suratul kaf da cikin suratul Anbiya cewa akwai halittun da ake kira ya ma majuj wanda ubangiji ta'ala ya riga ya kare su ba za su shigo duniya ba lokacin da za su samu shigowar duniya shine idan lokacin tashin kiyama ya kusa wannan ya tabbata cikin Qur'ani ya tabbata cikin hadisi waɗansu halitta ne waɗanda suke masu tarin yawan gaske bayanin su ya zo cikin Qur'ani da hadisi amma mutanen da suke kafa hujja da hankali kan abin da ya shafi tauhidi su ne suke inkarin ya juzo majus ka gane ko wannan alakalaniyo ne kenan ba a taba samun wanda ya karanta wannan ba sai cikin mu'tazilawa su ne suka fara karanta ya juzo majus kamar yadda Imam al ya bayani a cikin tafsirin suratul an'am can kusa da karshe inda ake maganan hal yanzuruna illa an tatiyahumul mala'ika aw yati rabbuk aw yati ba'd ayati rabbik yana da kyau ka duba tafsirin wannan aya za ga cewa da mu'tazilawa da kawari su ne farkon wanda suka fara inkarin waɗannan alamomi na tashin kiyama kamar yajuj majuj kamar bayyanan dujal kamar bayyanan mahadi kamar hudowar rana daga yamma ta je ta fadi a gabas dukkan waɗannan sun tabbata ta hanyar nassi na shari'a ba mai inkarin su sai wanda yake kafa hujja da hankali ya jefar da nassi wanda farkon su ko ne mu'tazilawa da khawarij kamar da Imam al-Qurtubi ya bayani na'am da Allah saurara da Allah eh tsare mata a gida asali dama mace za ta zauna a gida ne saboda ubangiji ta'ala da ya halitti mutane maza da mata kowanne an zaba masa aikinsa ayyukan waje su aka kallafa wa namiji ayyukan gida shi aka kallafa wa namiji aka kallafa a mace kaga ayyukan waje noma kasuwanci wahalhalun rayuwa dukkan waɗannan aikin namiji ne ayyukan gida abin da ya shafi girki kula da yara ayyukan mace ne wannan in ba a tafi a wannan tsarin ba kuma to za a samu tasgaro mai yawa a cikin rayuwa saboda da ubangiji ta'ala ya namiji ya kaddara masa ayyukan waje da suka shafi noma da suka shafi gini da suka shafi dukkan wani aiki na karfi sai ubangiji ya yi dirin namiji gwargwadon yadda zai iya jurewa waɗannan wahalhalin da aka yi mace wadda ta dace da ayyukan gida da kulawa da tarbiyyan yara don ci gaba da samuwar ɗan adam a ban kasa sai aka yi ta da jiki wanda zai dace da na wannan ayyuka ɗin da zaran ka canza ayyukansu ka ɗauki namiji ka ba shi aikin mace ka ɗauki mace ka ba shi aikin namiji to komai ya lalace yanzu idan mace ta ce sai ta yi kokowa da namiji kan ayyukan namiji siyasa shugabanci gwamnati minista shugaban kasa shugaban karamar hukuma to za a samu tasgaro mai yawa dan Allah ya yi mace da tsarin jinin al'ada a kowane wata galibi idan jinin al'ada ya zo wa mata sukan samu rauni a jikinsu sukan samu rashin nishadi a jikinsu mijinta ma sai ya ga canji wani lokacin saurin fushi da sauransu bayan nan mace ce za ta ɗauki juna biyu don a samu haihuwa da ci gaba da ɗorewar ɗan adam a ban ƙasa da zaran ta samu juna biyu tun ciki na yaro ta fara kwarnafi tana tsartar da yawo tana jin haushin kowa ana rigima da ita har cikin ya zo girma dole akwai lokacin da cikin zai kai girman da fita ma ba za ta yi ba ko ma'aikaciya ce sai an ba ta hutu na haihuwa kafin da bayan haihuwarta to kaga duk waɗannan waɗansu al'amura ne na rauni da suke zo wa mace wanda ba su dace a ɗora mata aikin waje ba a ce ita za ta tuka trailer daga nan Kano daga nan Maiduguri misali ko daga Kano zuwa Lagos ko daga Lagos zuwa Maiduguri zuwa Kano zuwa Sokoto zuwa ina ne ka ɗora mace wannan ta tuka trailer ta tuka tanka ta mai kai ma ka san ka zalunci mace ka ce za ka ɗora mata suminti a ka ta ɗora a sama ana aiki kai ma ka san ta zalunci mace to wannan fa shine abin da turawan yamma suke zuga mace ta yi kokari ta iya ta yi kokari duk abin da namiji zai ita ma zai za ta yi ma'ana namiji zai tuka mota daga lagos zai kawo nan ita ma za ta yi namiji zai ɗauki suminti a ka a ɗora masa buhun shinkafa a baya a ɗora masa buhun masara kwano arba'in a baya ya wa mota ita ma za ta yi namiji tafi kiwon shanu ita ma za ta yi zai haƙa rijiya ita ma za ta yi zai zama karen mota ita ma za ta zama kariyar mota <laughs> kaga wannan yaudara ne idan ma mutum aka ce mace za ta yi duk abin da namiji zai yi wato abin ya saba wa hankali ya saba wa shari'a ya saba wa abin da duniya suke gudana a kai kaga ita mace ita ce za ta iya rike yaro saboda ko da malaman ilmin nafs psychology sun tabbatar da hankali da yanayin jiki na namiji na mace daidai yake da na yaro karami ubangiji ta ala ya kaddara haka don saboda suke tarerayen yaro yanzu aka ce namiji ne zai rike jariri shi bai iya lallaba ba da karfi zai komai nashi na karfi ne karshen <laughs> da zai murɗe masa wuya da karfi zai jike sa abin murɗe jikin namiji ya wa yaro tauri taura taura ne ya masa kaushi amma jikin mace ko sadin alon kuma za ta iya lallaba yaro ta yi haka ta yi haka haka ne ubangiji ya halicce ta haka kuma ya mata tunani kuma irin na yaro din duk shekarunta ko ta kai shekaru hamsin ko sittin ba ta kai nuna ta fuskar hankali irin da namiji ba sai ta yi maka magana irin ta yaro wani lokaci kowa ya san wannan ɗa ne fa uwa za ta haifi ɗa ɗan shekara ashirin wani lokaci idan ta zo ya zo zai abu sai yaron ya fito yana ɓata rai ka ji wai babu wata ce yi kaza in banda abin su na mata <laughs> ita ta haife shi fa amma ya ce ta in banda abin su na mata yau za ta yi kaza sai ce ai kawai ce mata za ka yi to ba su in ka yi ba kila nan ga mata manta ba za ta sake tambayar ka ba kaga haka ubangiji ta Allah ya yi su dan hikimarsa to dukkan aikin da za a ce mace ta yi ya kamata ya zanto aiki ne wanda ba zai zanto ya wulakanta ta ba ba zai tursasa ta ba ba zai canja ta ba yanzu kaga dole mace ta jinin al'ada dole ta haihu dole ta yi kaza idan ma aka ce a'a yanzu mace za ta yi aikin namiji a hana ta haihuwa dan ita ma ta yi aikin namiji to wannan duk wanda suke kawo wannan sanannan sun zama abokin adawar dan adam a ban kasa dan sai da haihuwa dangin kowane irin abu ke iya ci gaba hayayyafa ke sa wannan gaji wannan wannan gaji wannan idan watan take haihuwa watan take haihuwa watan take haihuwa lokacin da wanda ke ban kasa suke raye suka mutu suna da wanda za su biyo bayan su ya zanto ba za a samar da dan adam a ban kasa ba ke. idan kun za a haihu to waɗancan ayyuka na waje kenan sun fi karfin mace idan ku ta ce jinin al'ada ma za a hana shi yanzu duk allurorin da ake na hana jinin al'ada ko magani da za a hana jinin al'ada ko menene za ka samu cewa suna gadarwa da mace waɗansu cutukan daban akwai wanda suke bincike yana suna haifar da ciwon kansa ma to don haka ba ce kada mace ta fita daga gida ba shi tsari mace tana gida ta yi aikinta na gida mun namiji yana waje yana yi aikinsa na namiji yadda ka san namiji ba ka cewa kar ya dawo gida dole akwai lokacin da zai zo gida ko to kuma ba za ka cewa mace kar ta fita waje ba dole akwai lokacin da za ta fita waje ko wanda suke fahimtar wa ita mace idan tana gida kar ta fita kar ta je ko ina wai matan magabata su uku suka fita a duniya fita ta farko daga cikin mahaifa da aka haife su fita ta biyu daga gidansu da za a kai ta gidan miji fita ta uku daga gidan miji da za a kai ta kabari bayan ta mutu wannan karya ne ko alama wannan ba da alaka da addini ta tsunniyoyi ne marasa amfani a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam mata suna fita su fita su je kasuwa su fita su je masallaci sallar jam'i su fita su je idi su fita su je zumunci na yan uwansu da danginsu su fita a je jihadi da su dan idan an ji wa mazaje rauni su musu magani su dafa wa jarumawa abinci duk an yi wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam har annabi ce idan ɗaya daga cikin ku ta ce za ni masallaci kar ya kuskure hana ta haka annabi ya faɗa Umar dan Khattab da zafin kishin sa kullum matar za ta dauko zane zane masallaci ba da daman ya hana ta yace ba na so ta je amma annabi ya ce kar a hana su da yi dabara baya son ta je yadda ya shine wata rana sai ya labe da asuba ya riga ta dawowa daga masallaci sai ya labe a titin da take zagayowa sai da ta zo wucewa sai ya kai mata rufka a guje sai ta sha gida da kyar da aka je gida wace gari ya ce ya za ki je masallaci ta ce haba mala lokacin allah muke zuwa masallaci lami lafiya yan duniya ta lalace yau na je jami'i wani biyo da kyar na sha wannan kisa ana danganta zuwa ga Umar dan Khattab waɗansu kuma suna danganta ta zuwa ga wani sahabin da ban namanta sunansa a takaice dai kisa ce ta tabbata ko ta wannan Umar dan Khattab ko ta wancan sahabin kun fahimta ko ashe fitar ba ita ce haramun ba amma in za a fita a fita cikin karamci cikin ya kamata mace ta sanya tufafin da za su rufe al'auranta su rufe adanta kar inda zai bayyana jikinta in ban da kewayen fuskarta sai tafin hannunta wannan tufafi su zanto wadatattu wanda ba su matsi ta ba zanto masu gamammiyar saka ya zanto ba ado ta ba ba ya ba ba fallasa to wannan za ta fita haka ko ta je jam'i ko ta je asibiti ko ta je idi ko ta je juma'a ko ta je ta gaida yan uwanta ko ta je ta gaisuwa idan an yi rasuwa ko ta je ta nuna abin nan a barka idan an haihu duk wannan za ta yi wannan fita ba a ce kar mu ta fita ba nasin qur'ani bai ce ka ta ba faɗin Allah wa na cewa ya su tabbatu fi ta kunna cikin gidajen ku ana nufin fi galibi a hawalikum cikin mafi rinjayen halayen ku ku zama a gida ma'ana kar ku je ku yi turmuzu da maza cikin dukkan ayyukan da su kaɗai suka shafa amma dan annabi ba hana fita ba sai ce wala tabarrajuna tabarrujal zati hiliyatul ula kar ku yi fita irin fitan matan jahiliyan farko to ashe ba fitan aka hana ba amma wace irin fita ka hana matan jahiliyan farko fitan matan jahiliyan farko kuma shine fita da ado ka ga mace tana gida ba za ta yi ado ba dan mijinta amma in za ta asibiti sai ta yi ado in za ta je gidan biki sai ta yi ado da gwalagwalai mijinta kuma bai sai ga wannan adam ba akwai matar da mijinta bai sai ga adanta ba sai dai in za ta je asibiti ko in za ta je gidan biki shi ma ya ta albarkacin yan waje to wannan shine fitan matan jahiliyan farko wanda musulunci ya hana ki yi ado a gida amma in za ki fita sai ki sa hijabi ki lallabe jikinki ko da kin yi adon kina so ki je ki nuna a inda aka gaice ki inda ake biki to sai ki rufe shi da hijabin ki idan kin je sai ki tattara hijabin ki sa cikin jaka sauran matan su ga adam amma ki nuna adon ki akan titi to wannan kina cikin la'anta kenan ballan kana ki sa turare ko na wuta ko na ruwa duk wannan kina cikin la'anta kenan har sai lokacin da kika dawo gida Allah ya tsare mu ina ga sai mu yi hakuri haka wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi sallam.